السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة شرند ليا قوة الرجب إجرم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da 29 ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhisar da'awat wal azkar mustahabba bil wan nahar na al'imam abu zakariya muhyiddin yahya bin sharafin nawawi ad-dimashqi Allah madaukin sarki ya gafarta mashi har yanzu muna karkashin kitabu ma ya quluhu idza dakhala fi salat littafin da bala yake bayani akan abubuwan da ya kamata mutum ya rika faɗa a lokacin da yake sallah a kowace gaba daga cikin gabobin sallah mala ya kawo mana babi na 69 da ke bayani akan asma'ullahi husna to nan ne muga dacewan mu ko da ko wannan zai dauke mu wani irin tsawon lokaci ne mu fayyace ma al'umma hakikanin ma'anan waɗannan sunaye domin mu ci moriyarsu duniya da lahira domin allah madaukin sarki a cikin alkur'ani yana cewa walillahi asma'ul husna fada'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye saboda haka in kun tashi roƙo to ku roƙe shi da waɗannan sunayen hadisin da al bukhari ya ruwaito ta hanyar Abu Huraira Allah ya kara mashi yarda Abu Huraira ya ce annabi ya ce Allah yana da sunaye casa'in da tara duk wanda ya kiyaye su ya shiga aljanna Allah ka sa muna da rabo za mu tayi suna na 66 daga cikin jerin giyan sunayen Allah shine al-muqtadir ya yace ai huwa allazi yuqaddiru al a bi ilmihi wa yunaffizuha bi qudratihi Allah madaukin sarki shine wanda yake kaddara al'amura da ilimin shi kuma bisa ikon shi Allah madaukin sarki ke zartar da waɗannan abubuwa falmuktadir Allah maɗaukin sarki ce wannan suna na almuktadir muqtadir yajma'u dilalatul lismil kadir ya haɗo abin da sunan alƙadar yake kunshe da shi wasmihil kadir ma'an da sunan Allah alkadir a tare fasmullahi alkadir walladi ya kadiru maqadir fi ilmihi wannan suna na Allah maɗaukin sarki alƙadir ma'ananshi shi shine wanda yake kaddara faruwan al'amura baki ɗaya a ƙarƙashin ilimin shi ma'ala ya ce wa ilmu ilimin Allah maɗaukin sarki al al-martabatul ula shine martaban farko min qada'ihi wa qadarihi abin da ya shafi hukunci da abin da Allah madaukin sarki ke kaddarawa ma'ana idan Allah madaukin sarki zai kaddara faruwan wani abu ko zai kaddari halittan wani abu to farko abin da Allah madaukin sarki ke farawa shine ilimin shi daga nan sai rubutu duk mun yi wannan bayanin a wancan karatuka namu a baya mahala yace wallahu azza wa jalla qaddara kulla shay'in qabla tasni'ihi wa takwini Allah madaukin sarki ya kaddara kowane abu kafin ya kera wannan abu ya wanzar da faruwan abun cikin al'umma wana zama umur al-khalqi qabla ijadihi kuma Allah madaukin sarki ya tsara samar da al'amuran bayi kafin ya samar da su wa imdadihi da kuma shirya yadda abin zai yi falƙadir ya dullo alatta kadir filmar tabbatar ula ƙadir to suna ne na allah madaukin sarki wanda yake nuni zuwa ga sunan allah na ƙaddara al'amura a matakin farko falƙadir ya dullo alal sunan allah alƙadir yana nuni akan allah yana da iko Watan وتنفيذ المقدر في المرتبة Rabi'a in kun ba ku manta ba a lokacin da muka zo kan wancan suna munji ji martabobi har guda hudu ko to duk wannan abin da yake nuni kenan fil martabatul alqadar fal qadir huwa alladhi yakhluqu wufqa sabiq taqdir shi alqadir shine wanda yake yin halitta a bisa da tsarin shi na at-taqdir na kaddara faruwan abu ya riga ya gabata a cikin ilimin shi malam ya ce wal qadar wal qadaru bi zatihi fi wani wa nihayatihi fil qudra shi Allah madaukin sarki a bisa zatin shi shine yake samar da abubuwa a bisa yanda ikon shi ya kasance wata haƙiƙil muƙaddar da kuma tabbatar da abin da Allah maɗaukin sarki ya nafi abin ya kasance wannan bambancin suna alkadir kenan da kuma alkadir amma almuqtadar amma sunan Allah almuqtadar wanda za mu sharhin shi fa yajma'u wasiya alwasatiyya addalla ala almubalaga sunan Allah ne wanda ya kai matuka wajen bayani akan shi wa hadha ma dalla alaihi ma'anahu fil lugha حيث جمع في دلالته ismul الاسم القادر والقدير ma'an fa huwa ablagu minhu ma fi dilalati wal wasfi shi sunan Allah madaukin sarki wannan al muqtadir to suna ne wanda ya kai matuka wajen hada dukkanin sunayen waje daya wajen bayyana Allah madaukin sarki mai cikakken iko ne wajen halitta da tsara halittan da kuma kasantar da halittan wallahu ta'ala Allah madaukin sarki ya faɗa cikin alkur'ani ya ce wadarib lahum matsalar hayatid duniya ka buga musu misalin rayuwar duniya kama in an zalnahu minas sama ai rayuwar duniyan nan kamar ruwa ne wanda Allah ya saukar daga sama faktalata bihi batul art sai wannan ruwa ya cuɗu da tsabin eh, nan iri wanda zai haɗu da ƙasa fa asbaha shiman tazruhu riya wannan sai kaga yabanya ya bayyana ƙasa ta yi kore fatau ana nan wani lokaci kuma sai ga wannan abin da aka shuka ya zo ya bushe iska tana kwasan shi tana watsar da shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai cikakken iko ne akan komai kun kafin Allah ya fitar da yabanyan yana da iko da kasan shi sannan yana da iko da irin sai Allah madaukin sarki ya fitar da wannan irin da aka shuka a cikin wannan kasa ya kore ya yabanya gunun ban sha'awa to ana nan kuma Allah madaukin sarki a bisa tsarin ikon shi sai kuma ya sa wannan abin ya zo bushe iska ta kwashe shi kaman jiya ba shi ne aka yi ba mun gano wannan da kyau ko ikon Allah ya bi ta kan wannan yabanya mataki bayan mataki mala ya ce ai muqtadiran ala kulli shay'in min al ashiya Allah madaukin sarki mai cikakken iko ne akan komai wa yafnihi bi qudratihi da abu za ga yana raye a duniyan nan ana nan ta hanyar kudura na Allah madaukin sarki sai a nemi shi sai a rasa la ya an shay'in ba wani abin da Allah yake gagarin shi ko ya kasa yin shi a duniyan nan babu shi wa qala ta'ala an fir'aun wa qaumihi haka Allah madaukin sarki bayanin fir'auna da jama'an shi inda ya ce kazzabu bi na kulliha fir'auna da mutanen shi sun karyata mu baki ɗayan su. fa akhaznahu sakamakon wannan karyata ayoyin namu sai muka kama su akhaza azizun muqtadir kamu na wanda yake mabuwayi mai cikakken iko kene yanzu ma'anan sunan al-muqtadir shine mai cikakken iko qadir shine mai iko kun gano wannan da kyau ko shi Allah al-muqtadir qala zarkashi al-imam zarkashi yace wa alam anna lafza idza kana ala waznin min al-awzan idan lafazi ya zama yana da wazani ala wazni hisarfi summa nuqila ila waznin akhar sannan wannan dai sai aka ƙara mai gini sai ya canza zuwa ga wani wazani a alamin wanda wannan wazanin yana sama da shi ne to fala budda an yi ta mana min ma'ana aksara mimma tadammana da awwal awwala dole ne ya zamanto ma'ana ya kawo shine abin da suke cewa a ziyadatul mabna dillo ala ziyadatul ma'ana ma'ana ce li annan lafz li'annal alfaz adillatun alama ali domin su lafazza duk yanda suka zo to suna ƙara nuni ne zuwa ga ginin wasu ma'anoni fa'iza zidat fil alfaz idan aka yi ƙarin ginin kalma cikin lafazi waje ba ziyaratul ma'ani dole ma'ana ya ƙaru daruratan wannan lalle haka yake yanzu alƙadar. an ce al-muqtadir kun ga an ƙara mai mimun da ta to kun ga ginin lafazin ya ƙaru ku to dole ma'anan zai karu shine inda Allah maɗaukin sarki yake cewa fa akhadnahum akhadha azizin muqtadir sai ku ce sai Allah ya kama su kamu na mabuwaye mai cikakken iko fa huwa ablagu min qadir wannan ya fi kaiwa matuka wajen alƙadar mai iko lidalalati ala annahu qadirun mutamakkin alqudara Allah madaukin sarki mai iko ne iko cikakke la yaraddu shay la yaraddu shay'in an aniktida'i qudratihi idan Allah ya hukunta abu kaza zai faru ba wanda ya tun kuɗi wannan abu wa yusamma haza quwwatal lafzi li quwwatil ma'ana ana kiran irin wannan da cewa idan lafazi ya ƙara ƙarfi to ma'anan da yake kunshe cikin wannan lafazi to shi ma yana ƙara ƙarfi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah mai cikakken iko ne akan komi a bisa tsarin abin da ya so ya tsara an gano wannan da kyau ko to za mu haɗa ya guda uku sai mu bayani yadda za a roƙi Allah da su suna na 67 shine al-musa'ir al-musa'ir Allah madaukin sarki shine wanda da yake kawo tsarin hawa da sauka na farashi da kayayyaki da sauransu an gano wannan za mu zo mu ji hadisi a nan wata rana farashi ya yi sama a madina sai sabai suka zo suka samu annabi suka ce sanya musu a price control mana a gwamnatance a zo da kudin kowane kaya kun gane yana da farashin shi kada ya wuce wannan farashin duk inda yake wannan shine farashin shi a ko'ina sai annabi ce inna Allah huwal musa'ir Allah madarkin sarki shine wanda yake sanya ma abubuwa a farashi irin wannan wani lokaci sai ga rayuwa ta yi ƙasa wani lokaci kuma sai ga rayuwa ta yi sama duk wanda bai fahimci Allah madarkin sarki yake wannan ba ya zama mashirmanci abinda ya wuce wannan ma Allah yana yi to za ki fahimci waɗannan abubuwa cikin waɗannan abubuwan da za mu zo za mu karanta na wannan suna na Allah yanzu halin da ake ciki a ƙasar nan mutane suna cewa wai abubuwa sun yi tsada abubuwa sun yi sama gaskiya ne abubuwa sun yi tsada abubuwa sun yi sama amma wannan ya sa kuma mutum sai manta da Allah Hmm? kuma har yau ina gaya muku dan najeriya yana cikin wani irin ni'ima da wani irin daɗi wannan ya sa yake waɗannan abubuwan akwai mutane da suke cikin matsala ba ma sa iya yin magana a cikin matsalin da suke ciki an fahimci wannan da kyau ku amma ku har kuna da ma bakin ƙorafi korafi madadin ma a roƙi Allah madaukin sarki ya sassauta halin da ake ciki wai gwamnati ne kuke son wai ta sassauta muku halin da ake ci sai ta sassauta mu gani in ita ke yi ai ba ita ke yi ba inda aka san kun wahala kuma kuna cikin wahala kuma in ba kun gyara ba ba za ku fita cikin wahala ba jiye jiye gwamnonin najeriya duka suka tafi wajen shugaban kasa cewa da allah ɗibo kuɗi a basu su ma suna cikin wahala kuma ya ce ba zai bayar ba saboda ai ya ba su su je su sassauta ma'aikata a biya su albashi ba su biya ba wasu saboda haka ba zai bada ba to kun ga wannan yana daga cikin dama kuna jiran wai gwamnoninku ne su yi abin da zai sassauta muku rayuwa allah ya nuna muku da ku da su duka sassu ne saboda ba su suka sa yanayin ya ba ba su ba ne ba ruwan gwamnoni ba ruwan shugaban kasa ba ruwan yan majalisu allah ne kawo yanayi kun gano wannan dole cewa wa 'yan majalisu sun roƙe budget ke da kowa za a mai budget ɗin shi daga gwamnatin tarayya da banko sai an shiga wannan halin haka Allah ne ya tsara kawai ku dan bata mu kanku lokaci ko ba za mu yadda wani kawai bata mana tauhidi akan abin da bai ta karaya karya Allah ya tsare mana imanin mu mala al-musa'ir subhanahu huwa allazi yazidu shay al-musa'ir wannan yanayin suna na Allah madaukin sarki shine wanda yake ƙara abu wa yarfa'u min qimatihi ya daga darajar wannan abu yanzu misali a lokutan baya ana siyan barrel daya na bakin na crude oil a kudi sama da dalar america 100 da wani abu amma ana nan sai da kuma 20 da wani abu a dawa ya ɗaga shi ya sama haka Allah ne ke yin wani o makanati ko ya ɗaga darajar wani abu ya sa mai karɓuwa da kima au asirihi fil khalaiki ko ya sa wannan abin ya zama yana tasiri cikin bayi kuna jin wannan yanzu ba wai farashin kaya ba na kawo muku farashin kaya ne don abin da ya fi damun ku kenan yanzu ta darajoji na mutane Allah maɗaukin sarki shi yake wannan yanzu ku dauko al sai ku ce yazidu shi wa yarfa'u min qimatihi yanzu kun kalli shugaban ƙasa Allah maɗaukin sarki shi ya daga kiman shi ya ƙara mai martaba iri-iri yasa shi yana da tasiri cikin jama'a haka ne tun da yi najeriya ban tunanin akwai shugaban da yana raye ya samu karɓuwa a hannun talakawan shi irin shi tun da kansu saddona ko saddona bai samu wannan karbuwan mu sai bayan ya mutu ne ya samu amma shi yana raye ya samu kuna fahimtar wannan to wanda yake irin wannan buwayar da mutum Allah ne ya daga darajar shi ana nan ana nan kuma sai ga an waye gari darajar yana ne yana ƙasa Allah ne yake yin wannan bala ya ce fayyar Allah shi ke damke abu ya hana wa ya Allah shi ke shimfiɗa abu yanzu misali za mu zo muna bukatar ruwan sama Allah ke rike ruwan sama wani lokaci a ke in ya ga dama kuma sai ne sai saukar da ruwan sama wifka mashi'atihi wa hikimatihi wannan yana yin daidai da yanda Allah maɗaukin sarki ya nufa ne a cikin hikimar shi mala ya ce wata abin da ake nufi da at-tas'ir wasfu kamal fi haqqihi wa huwa min sifati fi'lihi wa hukmihi wa amrihi shi wannan suna na al-musa'ir ba da ce siffa ne na cika dangane da abin da ya shafi haƙƙin Allah da siffan aikin shi da kuma hukuncin da yake zartarwa da umarnin da yake bayarwa wala itiradu li ahadin min khalqihi alaihi wala itiradu li ahadin min khalqihi alaihi ba wani wanda ya isa cikin bayan Allah idan Allah ya tsara kaza zai faru ya ce bai yadda ba yanzu wannan gangan man fetur a duniya gaba ɗaya sai rikito ƙasa warwas in duk duniya an yi an ya ɗaga shi walla ba za su iya ba yanzu a wasu shekarun baya hannun jari ke tashi idan mutum ya sai hannun jari kafin a kai ko ina ya zama babban hamshakin attajiri dare daya allah maɗaukin sarki ya rugurguza hannun jarin duk abin da yake mallakan mutane ne ko lalace kawai nan kira da hannun jari baki da matsala sai a komo wasu sana'o'in ana nan su ma allah zai bi su irin wannan sai ga ya kifo da su kasa kuna fahimtar wannan da kyau ku to in Allah ya tsara wannan ɗaukakan ba wanda ya ce ba haka ba yanzu misali a shekarun baya ana cewa an zo an yi zaben fidda gwani za a yi zaɓe an tsaye da wani a jam'iyyar pdp mutane suna zuwa masu fara mai murna ne kawai haka ne ya ci zaɓe amma a dubu da sha biyar fa sai allah ya zubar da farashin jam'iyyar ana fahimtar wannan sai ya zama duk wanda ya tsaya takara a jam'iyyar apc shi ake zuwa ake ma murna kawai ana ranar rantsar da shi ne cin da yana da alaka da buhari to kuna nan ku sai allah ya canza wannan tsarin ku ana nan ana tafi sai an zo shekaran da duk wanda ya tsaya takara a kowace jam'iyya sai ya zama bai da tabbas zai ci ko ba zai ci ba mutane za su so shi ko ba shi ma bai sani ba sai an je kawai ba ta jam'iyya mai tabbas ana nan za a zo wannan yanayi ba wanda ya sai canza ce ga abin da za a yi ko kaza ya kamata a yi kuna fahimtar wannan ko shi ku gane Allah ne yake waɗannan abubuwan kawai ba ke bane amma kar ku manta akwai kuma abubuwan da yake da alaka da halayenmu kuma da ɗabi'un mu idan ɗabi'un mu suka zama marasa kyau muna yin abin da bai kamata ba ko to Allah maɗaukin sarki zai iya canza mana yanayi kuma ba zai gyara yanayin ba har sai ran da muka komo muka gyara wannan abin da muke yi to shi kuma akwai irin wannan tsarin zamu zo zamu ji shi amma daga abu da sauko shi kasa wannan na Allah ne kun gani yanzu annabi yana cewa babu wani abin da ya sama ce sai Allah ya dawo da shi kasa to yaushe zuwa yaushe ne Allah zai dawo da shi kasa ka san lokacin ka san lokacin ba aiki ya same ka Allah madaukin sarki ya samu dace to sai malai yake cewa wa huwa alladhi yurakhisu al Allah madaukin sarki shine wanda yake sa ababe su sauki wa yughalliha wani lokaci kuma Allah ya sa su tsada wifka tadbirihi alkauni kawni yadda Allah madaukin sarki ke gudanar da duniya aw ma amara bihil ibad ko gwargwadon yadda Allah yake umartan bayi fi tadbirihi shar'i a bisa tsari da gudanarwa na shari'a bari guji yanzu yadda Allah yake gudanar da duniya ko shine ya ga dama ya ce abubuwa su tsada amma barin tambaye ku da Allah wai a cikin abubuwan da kuke mu'amala da su kullun ne da kullum wai menene ya tsada hmm? kun shiru manja manja nawa ke sun shida Hmm? kun kasa fara kun ce manja ya tsada na ake sayin shi da eh manja fa ba ruwanku na tambaye ku gaya man nawa ake siyan shi ran sai da Allah ƙarya kuke yi ƙarya kuke ba abin da ya tsada ha yana nan yanda yake manja nawa yake man gyada nawa yake da yanzu nawa yake yanzu kun kasa faɗi ƙarya kuke yi hannu ba na ji na ce kuma shiru gaba ɗayan ku ku shiru gaba ɗayan ku saboda kun yi ƙarya ke yi magana in ji dari hmm. uku ta ƙara ɗari da hamsin nan man fa a shana fa ba ku na tambaya ba na ce kun yi ƙarya ku ke abin da ya ce ki faɗa da naira biyar ne ta zo koma naira naira goma sai ne magi nawa yake ta kuma na daga ta ƙara naira goma kenan na Allah shi kyauta ni wallahi da ake ta sun yi tsada sun yi tsada ashe ƙarin naira goma ne ƙarin naira biyar ne wai wannan ne wai zama ake ta ihu a najeriya dama ke ba kawo mai na bulus ba ko dubu nawa ne sai ne nawa ta ƙara ba dubu hudu ta ƙara kaɗai ba ku saurara ku ci kun ga wannan matsalan kun san Allah kun san Allah Allah ne kawai wannan abu abin da nake so da ku shine idan da za mu haɗu mu duka mu koma ga Allah Allah zai kwaranye mana wannan abu kawai mu dai tunanin gwamnati za ta yi gwamnati ba za ta iya ba kuma bar ku ji wani daɗin al'amari da Allah ya yi dan Allah da shinkafa ta koma dubu sha hudu buhu akwai gidan da ba cin shinkafa yanzu saboda tsadanta hmm? yanzu ma ga wani ƙanshi muna je na zuwa mana wata shinkafa ake dafawa na ba gaskiya ba ne waitin sallan layya rabon wani gida da cin shinkawa ku saurara waɗannan abin da kuke faɗi ku ni har yau ƙwaƙwalwa na ta kasa gazgatawa ne cin da ni abin da na ɗauka kowa a nan wajen suna iya cin shinkafa a gidansu amma ba za ci shinkafin ba me ake ci hmm? wa ba ta abinci wasu amma yayan ku suna zuwa makaranta ana ba su ne a sha na ci kenan ku ce ba ku gode ma Allah kan ni'iman da yayi kuma ba gidan da yanzu ba kunna wuta saboda shan ta koma naira goma ko akwai ba gidan da ba a sa magi a cikin girki saboda kawai magi ya koma nawa an ƙara mai naira goma a yau fa ba abin da ya tsada mai yawa irin man gyada haka ke faɗa man gyada ne ta ƙarin ɗari da hamsin iya kan shi kenan sai shinkafa da ƙara dubu hudu a buhu matsakani hmm? da Allah ba za mu yankuri wannan abin ya wuce ba Allah ne ke jarraba mu muna tsammanin gwamnati ke wannan abin ba ita bane Allah ne ke yi wallahi yau da shugaban kasa zai sa a raba buhu shinkafa gida gida gida gida gida kin san matsala rabin yan najeriya ba za su samu ba kun san inda zai tafi yan najeriya ne za su sace to a bar mu kawai inda muke yan najeriya ne za su sace yau da zai ce yanzu ba an ce za a rika ba dubu biyar biyar ba idan aka ce a ba mutum hamsin ne wallahi mutum ishirin za su samu mutum talatin wasu za su sace to wayo za mu gyara hannunmu balatina Allah ya gyara mana tani ba sa ji so nake in cire muku ku gane Allah ke yi duk lokacin da abu ya sa yi wahala ka gane ba wanda zai kawo maka sauki sai Allah ko al'umma sun zauna lafiya sun gama amma daga ran da tunanin ku ga fara tunanin ai gwamnan Kaduna ko gwamnan Kano ko na Katsina su ne za su kawo muku sauki ko to sai Allah sai ya bakku da su su kawo saukin magani daga ran da kuke tunanin shugaban kasa ne zai kawo sauki sai Allah ya baku da shugaban kasan ya kawo saukin magani ba shi yake ba Allah ne yake yi sannan idan mun gane Allah ke sai mu ce to malam babu asbab akwai asbab me asbab na farko laifukan mu na biyu muguntan wasu daga cikin mu dan a cikin mu akwai mugaye da yawa an fahimci wannan dan abu ne zai dan tashi dan kaɗan sai mu kama komi mu ƙara mai kuɗi lokacin da abubuwa suka dan fara tsada kaɗan 'yan kasuwa sun fi ɗari biyu wanda sun man waya suna da tsofaffin kaya za su ƙara musu kuɗi dan Allah kan ne kai da ƙari ka siyo don me za ka ƙara kuɗi kuma ko ka ce kar su ƙara za su ƙara dama ba wai sun kira ka don wai abin da ka faɗa ne za su ji ba sun gama yanke hukunci ne duka ƙarin kawai za su an ce man fetur ya tsada don allah me ya kawo kuma aka ƙara ma yalo kuɗi ko a ƙara ma gauta kuɗi me ya kawo aka ƙara ma dako kuɗi an aje kaya daga can za ka ɗauka ka shigo da shi cikin kasuwa da ana ba da naira hamsin yanzu ka ce sai naira saba'in me ya haɗa dako da tsadan man fetur wannan wani irin shigantaka ne an fahimci wannan da kyau ku an ce an je kitso wa an ce kitso shi ma ya ƙaru kunshi ma ya ƙaru ya aka yi suka ƙaru me ya ƙara su Allah da ya kiyaye ko kila su ma sai da man fetur ake yin su za ku ga muguntan dan Najeriya ku bari man fetur din yi kasa abubuwa su daidaita ba zai sako da kayan ba kuma Allah da ya kiyaye shi yasa na ce ku rabu da kowa ku mika al'amarin ku zuwa gawa Allah ne ke wallahi mutanen nan ba wanda zai iya canza wannan yanayi ƙarya suke yi ba wanda zai iya yi Allah ne kawai kuma na gaya muku kun ga shinkafa ta kai dubu sha hudu inda tashi zubowa dubu bakwai za ta koma wallahi bakwai daga bakwai kuma ku sai ta komo dubu uku kuna nan ku rubuta wannan haka za ta zubo komi zai zubo kasa amma saboda muguntan dan Najeriya ko siyasan bangaren da kuma zai makale cuci mutane sau da muguntan ɗan najeriya yanzu ba minista ce ba kaɗai a najeriya ta buɗe wani account aka zuba naira biliyan 20 da wani abu a ciki me za a yi da shi wa za a taimaki wasu mutane ne wannan kuɗin da za a kwashe su a ce a gyara asibitoci na jihar kaduna sai an gyara asibitocin jihar duka kuma an gina wasu in makarantun jihar kaduna za a gyara za a iya gyara su duka to minista ɗaya ce wannan sauran ministocin me suka yi yau da an bayan gyara asibitoci da makarantu a wani shekara in ya zo tsakanin da allah za a ƙara gyara makarantun da asibitocin ba gaba muka yi ba to muguntan ɗan najeriya mutum ɗaya sai ya danna wannan duka wani faɗa ne na minista a Najeriya ba ba shine ministan ba shi dan ministan. a Ingila in ya je hotel inda ake disco a club din BIC inda manya isassu bakin fata faɗan Najeriya in ya je duk turawa 'ya'yan masu kuɗi da masu kuɗi da ke wajen duk za a koro su shi kaɗai zai zauna sai abokan shi da ya yarda da da kuɗin su ake wannan abu kuɗin yan Najeriya to idan fitina ta tashi zuwa kakwai tsammanin ta shafi wanda ya taɓo ta shi kaɗai dukkan mu sai ta shafi mu da nawa muna karya muna yaudara muna cin amana muna abubuwa marasa kyau waɗannan abubuwan kamar salansan mota ne na fitar da tiriri wannan tiririn waɗannan laifukan ne gaba ɗaya suke dawa kan mu ai shine dumaman yanayin ai Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce kala abdurra'uf al-manawi al-musa'ir huwa alladhi al-aqwat al-musa'ir shine wanda yake daga farashin cimaka gashi akawat abinci wa yadauha a wani lokaci kuma sai sa su kasa yanzu abubuwan masarufi ba sun yi sama ba to Allah ne sa suka sama kuma Allah madaukin sarki zai sa su yi me su kasa falaisa zalika illa ilaihi daga farashin abubuwa su sama irin wannan ba wajen kowa suke ba sai a wajen Allah wa ma tawallahu Allah bi nafsihi wa lam yakilhu ila ibadihi duk abin da Allah yake jibintan ya sa ya sama ko bai wakilta wani cikin bayi yayi ba la dakhala lahum fihi ra'uful manawi yace ba wanda yake da hannu cikin wannan abin kaf ta yanzu ya yi yanzu banda karatu muke yi muka fado cikin wannan suna a haka muka yi bayani waɗanda suke adawa da gwamnatin apc in suka ji zai ce ko malam ɗan ɗan apc ne haka ne ko a ce gwamnati ta sa shi yanzu lakcocin da muka yi da ku nan wajen cewa kai mun yi ne don mu karawa don mu kara gwamnati abun mamaki lakcocin da suna nan har yanzu a ƙasa ba wanda muka ba banda na audio ne ma muka ba su banda wanda yana mp3 ba wanda ma muka ba yana na mu mun yi nasiha mutanen su kiyaye su iya tabbatar da imanin su su kiyaye abubuwan da bakin su yake faɗi kai ya kai ga su tsokana Allah su fusata shi amma mutane su goga abin da suka faɗa an gano wannan da kyau ko a lokacin da su kuma jami'an gwamnatin suke gogoriyan mu kawo masa dan Allah mu ko muke cewa ai dan Allah muka yi ba don ku muka yi ba muna ba su rediyo za su je su kai don su kwantar da mutane mu kuma ba za mu bayar a kwantar ba a bar kowa ya hau kan tsini duk abin da zai yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wal musa'ir subhanahu wal ladhi yusairu bi adlihi al azaba ala a'daihi to kun ji Allah madaukin sarki shine wanda yake tsawwala azaba akan makiyin shi wa hadha haqquhu min jihati tadbir al-kawn wannan haƙƙin Allah ne wajen gudanar da duniya hais awjada an-nar wa zada hasairan alal kuffar ta inda Allah cikin ikon shi ya samar da wuta kuma ya sa ta ƙara zafin bala'i akan kafirai kun gano wannan da kyau ku wannan tsari ne na Allah kuma shi yake gina wannan abu qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wa man yahdillahu fa huwa al duk wanda Allah ya shiryar wannan shine shiriyi wa man yudlil wanda Allah ya batar falan tajidu wa lam tajida lahu waliyan min dunihi babu wani majibincin al'amarin da ba Allah ba zai tsaya mashi ku gane idan ke ga mutum ya shirye ku Allah ne kawai ya ga dama ya shirye da shi in duk garin nan gatan mutum ne wallahi ba sai san shirye da shi ba in kuma Allah ya batar da mutum wallahi an gama in ya shirye da shi an gama sai ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim wadanda Allah ya batar Allah zai tada suran tashin alkiyama akan fuskan su madadin mutum ba yana tafiya a tsaye da kafafun shi ba to su za su tashi ne su na sama fuskansu na taka ƙasa afa manyan shi mukibban ala waje a kife za su tashi ya ce ala yin umyan Allah zai sanya makanta a fuskansu makafi za su tashi wa bukuma sannan bebaye ba su iya magana a gane wa sannan za su tashi ne ba sa jin magana ma'awahum jahannam irin waɗannan mutane makomansu jahannama ne kullama khabat duk sanda wutan jahannama ta fara yin toka ta fara mutuwa zidnahum sa'ira Allah ce sai mu ƙara rura ta mu haɓaka ta yanzu fatan da muke mu samu mu shiga aljanna wannan mu shine matsalar mu maza ga mutum ya taimaka shi abubuwa ya taimaka shi abubuwa ana ta tarawa bai sa ana tara wannan bala'in ba sai ran da ya zo mutuwa zai gane ya yi mistake an gane shi ne bawa zai rika cewa rabbiyar ji'on Allah a dan mai da ni duniya ko na yi aiki na kware Allah ce ba za a mai da kai ba mun gane a dan daga man kafa ko na minti 30 Allah ce ba za a daga maka ba ne mutum zai shiga cikin bala'in da ba zai kare mashi ba Allah ya kiyaye wa qala Allah ce amman wa man billahi wa rasulihi kaga duk wanda bai imani da Allah da annabin shi ba fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira Allah ce mun tarar dan makafiri wutan sa'ira ita wannan wutan kusa matsalanta ƙara haɓaka take madadin a ce ana girki ice na ƙara mutuwa wuta na ƙara ne ƙasa ana girki kalanzir na mutuwa na raguwa wuta na ƙara mai ƙasa ita wutar lahira ƙara cinta ko shine ƙara azabanta da ƙara haɓakanta na ta mutane wa'azi suna ganin kamar wani duniyar nan za a jimanta zan ga ta da za a jimanta a duniyan nan cin da wasu suna ta mutuwa kuma ba laifi suke ma Allah ba suka mutu mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa wal musaffir aidan huwa alladhi yatawalla ta'dibu fi an-nar fi dunya shi al musaffir kun mun dauki suna al musaffir gida nawa biyu azaba kafire da kuma tsawwala farashin kaya a duniya wake wannan Allah ne to kuma akwai al musaffir yana iya daukan ma'anan jibintan azabtar da kafire tun a duniya wa haza min jihati tadbirihi shar'i wannan shi kuma hanya ne na shari'a wala yu'adhabu bin nar kun gano wannan ba azaba da wuta Wa ke azaba da wuta Allah ne fa inda abi dawud wasahu al-albani min hadisu hamza al-aslami anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ammarahu ala sarriya wannan mutum annabi ne ya naɗa shi kwamandan yaƙi da zai jagoranci wani yaƙin da annabi bai je cikin ta ba qala lahu yace idza wajadtum fulanan fahriquhu billah da za su fita wannan rundunin yaƙi sai annabi ya ce in kuka haɗu da wani to ku kunna wuta ku kona shi mun gane wannan da kyau ko fa wallaitu shi wannan kwamandan yaƙi ya ce bayan ya juye baya ya tafi fanada ni sai annabi ya kira ni farajatu sai na dawo wajen shi fa qala yace in wajadtum fulanan mutumin nan da dazu na ce in kun ganshi ku kona shi to in kun ganshi faqtuluhu ku kashe shi ne wala tuhriquhu bin nari kar ku sake ku kona shi da wuta fa innahu la yu'azzabu bin nari illa rabbun nari ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta kenan lokacin da annabi ya ce a kona shi da wuta babu wahayi da aka yi mashi yanzu ne aka yi mai wahayi aka ce kara ya azaba da wuta ga wannan yanayin da muke ciki na matsaloli iri-iri ko wallahi Allah ne kawo shi mu tuba daga laifukan mu mu gyara halayyan mu sannan mu zuciyar mu ta san Allah ne ya kawo kuma Allah ne kaɗai zai iya tafiya da shi sannan sai mu dage wajen roƙon Allah Allah kai ne awwalan wannan abin a hannunka Allah ka sassauta mana in ya tashi sassauta miki duk abin da kike ciki Allah zai sassauta miki duka amma kina nan da mugayen ɗabi'unki da mugayen halayyanki wanda ba ma tsakaninki da Allah ba tsakaninki da baya suna ta kuka da ki kin ki gyara halinki sai kuma ki ce Allah abubuwa sun tsawwala Allah sassauta mana wallahi ba zai sassauta miki ba ta ka ki san wannan cikin gyara inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kafin Allah ya gyara wa mutane halin da suke ciki sai sun sun gyara halin da su suke a kansu kun gano wannan da ke ku Allah shi ke mu to kun ga al-musa'ir da al-mu'tadir kun gano wannan sai suna na 68 shine al-qabid Allah shi ke damke abu kina da arzikin Allah ga dama ya damke arzikin yau baki da shi ku za ki sha mamaki yau Allah zai mai da ke talaka ko kin shirya ko baki shirya ba yanzu misali a jihar kebbi da kano an yi gobara munanan gobara waɗanda suka zama talakawa a ƙarƙashin wannan gobaran Allah ya yawa da su haka ne a dare ɗaya ne cikin dare kafin azahar sun zama talakawa wane ne kwace arzikinsu dare ɗaya shine alƙabidu ya damke arzikin in Allah ya ga dama ba zai damke arzikin ki ta haka ba sai turo barayi su sace in ya ga dama ba zai turo barayi su sace ba me zai yi sai ki ɗibi kuɗin da kanki ki zuba cikin wata harkar kasuwanci kanki ce kobo sai wannan dukiyar sai ta yi sai da zirare sai a tsaranta duka mafi yawanci muna gaya mutane wani dalili daga cikin dalilan da ke sa a yau 'yan kasuwa masu dabara ba sa ɗiban dukiyansu su zuba cikin al'amarin kasuwanci gudun cin haram ne da kuma karyewan dukiyan dukanta kun gano wannan da kyau ko misali yanzu misali mutum ya je ya siyo kaya naira dubu biyar biyar zai sai da naira dubu biyar da ɗari biyar yana nan ya siyo kayan yau sai kayan da sai su koma za a sai da su dubu goma goma kunga zai samu ribar dubu biyar biyar in ya sai da ku riba ta ninka kanta idan ya sa farin ciki da jin daɗi a rai bari ya samu wannan riban cikin gaugawa ko sai ya gama sai dawa duka Allah ya ga damar rusa wannan kudin sai ya tafi kasuwa sai abin sai tsada ya koma tsari kadai sai kowane an tsare shi akan naira dubu ashirin da biyar biyar kun ga da a baya in zai iya siyo guda hamsin ne yanzu zai wahala ya sai guda bakwai kin ga ba zai iya wadatar da kwastomomin shi ba ana nan kwastomomin sai su gudu su koma wajen masu kaya a hannu shi kuma yanzu dai tare da su Allah ya karya shi ke warwas ya kari na biyu a irin wannan yanayi in ya zo 'yan kasuwa rike kudin suke in ba haka ba daga ran da mutum ya ibu kuɗi ya zuba a kamfani kamfani su ya rike kudin sai ya ibu kudin sai ya je ya juya su a wata harka ka yi ka yi kudin ka su fito suke fitowa in ba kai sa'a ba ma'aikatan kamfanin sun danna kudin kenan sai ku tashara a kotu kuɗi su fitowa to dare ɗaya zai ga wanda yake da shi ya koma kuma yau bai da komi ya zama talaka Allah ya rike dukiyar kun gano wannan yanzu an zo wani yanayin da masu kuɗi a ƙasar nan kowa yanzu tsoro yake yi in dai ba ɗan kasuwan da ya shahara ba ya ciro kuɗi wani hidima saboda yana tsoron abin da zai faru afcc suna nan sun sa ido da icpc ina ka samu su yana nan zai ta tara kuɗin wani ya ɓoye tsawon kuɗin ne bai kai banki ba ran da ya je zai ɗibo kuɗin sai ga kasan kuɗin gaba ɗaya rama ya cinye ƙasan na saman ne nashi ko gara ta cinye kuɗin duka na saman ne nashi ko kuma ana nan sun gama tara kuɗin sun taskace sai Allah maɗaukin sarki sai sa gwamnati sai canza ne kudin dare daya a ce an yi canjin kudi duk waɗancan kudin sun tafi a banza shi ke mutu ya zama talaka Allah ne alkabit albasit shi ne wanda yake shimfe da arziki kuma yake damke shi shi yasa in kina da hankali kin ga wannan yanayin ko a da a gidan mijinki ana iya siyan jakan magi ko yanzu a wannan yanayin sai kasance ana aika ana siyo na ishirin ne na talatin na hamsin ko ka ki gode ma Allah kawai cikin gode ma Allah da ya zama za ma a iya siyan jakan ne dai bai samu ba ki gode ma Allah zai wuce wannan yanayin jaraba ma Allah yake yi ba wanda zai yi azabta mu wallahi in ba Allah babu shi Allah ce mu amma ina ganin wasu da dama ganin suke akwai hanyar da za a yi a iya arzuta mutane ko wallahi babu shi kuma ko da za a zo ana ruwan kuɗi ko na rantse da Allah wasu ne za su samu wasu ba za su samu ba dan ba maki san da ake ruwan kuɗin fi yanda aka jijjiga wata ba za ta tashi ba tana bacci har sai an gama an kwashe ba ta tashi <laughs> kin ga wasu ne suka samu wasu ba kuma ba zai yi duka Najeriya ai ba kila wani gari za a yi musu wani garin kuma ba za a yi musu ba ka gani Allah da ya kiyaye za ki yi za ki samu mutum ya ta faɗa yana cewa shi fa duk an dame shi sai ki ce wa an dame ka da ne sai ce wallahi masu maula kuma yana da kuɗin da zai bada a shi sun dame shi ke kuma sai ki ce kash da ma ke Allah ya ba kuɗin aka dame ki kuma tsakanin ki da tsakanin shi da Allah yake kun gane wannan da kyau tsakanin shi da Allah yake na tuna ko lokacin da wata irin an hada mata sabon layin nan da aka mata sabon layi sai ta samu matsala sai ta ban tausayi ta zauna ta rike hansa da hannu yau fa aka hada mata layin nan ba wanda ya san layin ina wajen sai daga minti ɗaya minti biyu an kira ni minti ɗaya minti biyar ya ce da Allah ka bani layinka ka ɗauki layi na dan arga kira na ta waya na nema na ce ai ko na baki har yau baki aka kira ba wa ka kira ni aka kira sai a kira wani lokacin na gani sai sa silent kashe tsarin ma ba mana son ɗauka cikin kun Allah kaga Allah ya mutum arzikin jama'a baya so <laughs> ba haka bane kowa da yanayin shi yanda Allah ya baki din na a yadda ke ku ki gode ma Allah in ya kai ki wani wajen sai kin yi nadamar rayuwa an fahimci wannan da kyau in Allah ya kai ki wani wajen sai kin yi nadama ki tsaya yanda Allah ya tsaye da ke akwai alheri a cikin shi Allah ya taimake mu ma'ala ya ce alqabidu subhanahu wallazi yamsiku rizqa wa ghairihi min al-ashiya' Allah madaukin sarki shine wanda yake rike arziki ba ma arziki ba da abubuwa iri-iri kun ga lafiya Allah shi ke danka lafiya ba wanda ya ce rashin lafiya an gano wannan muke ku in Allah ya ga dama maganin da kike yanzu an jima kawai suke nemi furta kalma ɗaya wallahi ki rasa ta hmm? jin magana sai ki rasa shi yanzu jiya ake gaya min akwai yaron da anan wajen suke gasa doya soya doya cikin yan mintoci kaɗan ya ƙone yaron Allah ya canza mai halitta gaba ɗaya man gyaɗa ya soye shi yanzu wa ke wannan aikin mutum ko Allah nan amma lokaci ɗaya kakkumanta ba mu kora kuma asbab an fahimta amma Allah maɗaukin sarki shi ke yin komi a bisa kudurin shi da iradan shi da mashi'an shi mun fahimci wannan to sai ya kasance imanin mu yayi ƙarfi mun ƙara danganta ko mun ƙara mika ko mun ƙara tabbatar da komi ga Allah kawai kuma Allah maɗaukin sarki yana anshi al'amara anal ibadi bi lutfihi wani wasa tausaya mashi yi yanzu idan aka bar wata da arziki a nan wajen zai wahala in ta mutu bata shiga wuta ba idan Allah ya anshi arzikin to ludufi aka yi mata akwai wanda aka bata da lafiya zai wahala zaman ta lafiya nau bata shiga wuta ba sai a samun ta rashin lafiya ke wata shida ba ta ba ta iya miƙewa duk laifukan da take kin ga a wata shida ba ta samu damar yin su ba to wannan lulufi ne ita kankare mata zinaban baya kuma wato za a ce kai a dai ban da lafiya na Allah ya azarta ni tuba ai ba tambayin ki za a ce ki zaba ba kawai yi zai so da shi ke yi ai ba tambayin ki za a yi ba ya ce wa hikimati da kuma yadda Allah ya tsara hikimin shi wa ya arwa arwaha inda mamat Allah shi ke ɗaukar rayukan bayi in sun zo mutuwa bi amrihi wa qudratihi shi ke da umarni a ɗauki ran ko ya ba da umarnin sai da kudurin shi kuma in bai in bai amince ran ya fita ba wallahi ba za a iya fitar da shi ba mun gani da za akwai mutumin da america hiyyen da za a ba kashe shi an yi wallahi ya mutuwa an mai allurori an yi overdose wallahi ya mutuwa an sa shi a lantarki an yi mai wutan duniyan nan Allah ya ki mutuwa aka ɗauke shi aka kai shi asibiti inda wutan ta ci a jikin shi ya jinya ya warke aka ƙara ɗura mai allurori wanda in aka samu rabin wannan aka yi mutum goma duk za su mutu shi sai da aka ninka wannan ɗari a jikin shi bai mutu ba aka ƙara sa shi a lantarki ya ƙara ƙona shi ya je jinya ya warke karshe da suka harbe shi sai da awa arba'in da takwas zuciyar shi na bugawa bata daina ba kuma an harbi zuciyar me yasa ajalin bai yi bane sun nufi su kashe shi ajalin Allah bai nufi shi ya mutu ba sai ta waɗannan abubuwan ko mutumin da anan Kaduna aka haɗari rabin shi nin ya yanki ya daɗe kat ga gangan jikin nan gashi nan yana fari-fari da ido yi mutu ba ganon lokacin mutuwan yi ba ne sai dai ta shan wahala in Allah ya ga dama sanda zai mutu ya siyo mutu haka Allah yake tsarin shi Allah madaukin sarki kiyaye mala yace wa yadayyiqul asbab ala qaumin wasu mutane suka ga hanyar arziki Allah ya kuntata musu wa ya ala akharina wasu kuma sai ga an yalwata musu ibtila'an wa imtihanan dan Allah ya jarraba mutane kawai yake haka ta ga wata anan wajen ta samu kudi ta cika jaka ta yi kaza ta yi kaza ta jarraba ta Allah yake wata kuma wanda za ta sai ko kamu ta dama koko da 'yan marayu su sha wallahi ba ta da shi in ta ga naira goma sai ta haɗe ya mu ko ba za a bata ba wannan Allah ne ita ma ana jarraba ta ne a ga shin za ta yi haƙuri koko ba za ta yi ba malai cewa qabduhu ta'ala wa imsakuhu wasfun hakiki. kun ga Allah maɗaukin sarki ya damge arziki ko yalwata arziki wannan haƙiƙa ne la na'lamu kayfiyatihi ba mu san yadda abin yake ba Allah shi sun yadda yake sau nu'minu bihi ala zahirihi za mu yadda da abin yadda yake a zahiri wa haƙiƙati da yadda Allah yake damke arzikin la nam la numassila wa la nukayyif ba za mu ci ga da abin yake ba an gane yanzu misali akwai gwamnoni da yawa a najeriya da allah ya kwace mulkin idan kuka tambaye su waya allah ya kwace mulkin a hannunku wala ba sani ba wai shugaban kasar najeriya wancan mai tafiya da allah ya tashi kwace mulki a hannun shi waya aka kwace mulkin wala bai sani ba kun san ko lokacin da ake sanar da zaɓe yana da tabbacin zai ci zaɓe ana sanarwar ma yana da tabbas kun san don wai ƙura'an da kuka tara da yawa wai ba wannan ƙura'an ne ya sa ku aka bar muku zaɓen ku ba iko ne na Allah don dama ai a lokutan baya ma da yake yin zaɓen ai ana sa ƙura'an ko ba sawa kuma yana fin nasin me yasa ba su bayar ba Allah ne bai ga dama ba a wancan lokacin sai a yanzu ne Allah ya ga dama da kuma Allah ya tashi ganin daman sai yasa akwai sababi na turawan yamma wanda suke ta magana cewa kar a sake a murda zaben nan wanda ya ci a bashi a shi amma da Allah ya tara hannun shi ko sai su ce ba matsala ka sanar kaci ba abin da zai faru ku gani ana ba za ta yi sanarwa an ci zaben ba sai da daddare dare na baya karfe goma dare sai a sanar an ci sai kuma ce an sa dokan hana fita shida zuwa shida sai a zubo sojoji da jami'an tsaro tara duk inda ake tsammanin za a yi hasaniya in kwana bakwai a haka ya zamanto abinci kuke fatan ma a sake ku ku je kasuwa ku samu ku ci ba hayaniya ba sai ce to an sassauta karfe shida zuwa karfe goma na safe mutum a kuci a kuci a kuci nan da nan ya koma gida a gudu a yi ta roƙo don Allah don Allah sai a ce to zuwa karfe ɗaya rana da haka da haka shi kenan sai a saki kundi wanda zai ce kash da an ba mu wannan shawaran idan eh, Allah ne shi ne ya riki tunanin naku ba ku iya yi ba dole ku sauka talaka ya samu sauki an gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to wannan kalman alqabidu na wannan suna na Allah da kuma albasitu da za mu zo mu yi da arrazik ai ga su a ku to ku aji za ku je inda zaki roki Allah ya raba ki da talauci ya koro maki arziki Allah ya kai muran alhamis duk wannan abin da ke damu ba talauci ke damun ku ba eh yanzu da jama'a da yawa ba wacce take kukan ba ta da ilimi ko ba inda ta samu ilimi amma matsalar mu shine ina za mu samu kuɗi kuma su kudin nan ba sa isa eh ko suna isa ne inda suna isa dan gote da ya daina neman kudi da bilgade ya daina neman kudi ba sa isa amma Allah madaukin sarki ya koro mana rahaman shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum